Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قد ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهول إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan ramadan Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin daidai da sha uku sha uku ne ko sha hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyu sha hudu Allah ta'ala ya kuma dawo da mu a wannan masallaci na Hausawa Road a wannan unguwa ta mu ta wada domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kafin mu fara tafsiri insha Allah idan Allah ya kai mu ranar Lahadi karfe goma na safe insha Allah muna da lakta a Islamic Learning Center da safe maudu'in a shine asbabu halakul umar da haka insha Allah ma haɗu da 'yan uwa a can maza da mata ne islamic learning center da ke ainihin wato katun road unguwar sarki abu na biyu sai maganar wata baiwar Allah asma'u ta turo da naira dubu biyar Allah ya saka mata da alheri tana neman addu'a wajen shekarar ta biyar bata samu haihuwa ba muna roƙon Allah ta'ala ya azurta ta da haihuwa sannan Allah ya bata na kirki idan zai bata in kuma Allah madaukakin sarki ya ƙaddara cewa ba za ta samu ba baki Ɗaya, sai ta hakuri Allah ya jarraba manyan bayan Allah da dama da irin wannan dan dama ya riga ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne shi kaɗai wahdahu la sharika lahu sai ya ce ya khaluqu ya sha Allah shi yake halitta abin da ya ga dama wa rabbuka yakhluqu kuma ya wa yakhtar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama ma da lahumul khiyara su bayi ba su da wani zaɓi sannan Allah ta'ala yace yahabu liman yasha'u inasan wani in ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa yahabu liman yasha'u wani in Allah ta'ala ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum zukuranan wa wani in Allah ya ga dama ya haɗa mai biyu ya ba shi maza ya ba shi mata wa ya ja'alu ya sha wa aqima wanda Allah ta'ala kuma ya ga dama ya sanya shi bakararri ba zai haihu ba sai ki innahu alimu shi Allah masani ne ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza da mata kuma ya san wanda ya hana kadirun kuma yana da ikon yi haka kuma ya yi ɗin mun ga ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani to da wanda aka ba shi mazan da wanda aka ba shi mata da wanda aka hada masa maza da mata da wanda aka hana shi duka jarrabawa ce daga gurin Allah haka ibn qayyim ya faɗa cewa bayarwa da hanawa duk jarrabawa ce daga gurin Allah ba duk wanda aka ba shi ɗa bane ya ci jarrabawa kuma ba duk wanda aka hana ɗa bane ya kasa cin jarrabawa wasu an ba su ƴaƴan sun faɗi jaraba don ba su riƙe amanar da Allah ya ba su ba saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace abu na biyu sai ainihin wato a wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu ɗaya ita ma Allah ya saka masa da alheri sai malam nuna da wata baiwar Allah ta aiko shi da atamfa guda hudu ko shi ya kuma yunkurwa ko to malam nuna da gayatan wa ashabul maimanati ma ashabul maimana ya eh, kwanaki ya kuma yunkurwa ya kawo wasu atambofi inda kuma ya kuma kawowa sai wasu bayan Allah daga hayin bushiya su da suka tashi gana musgo guda suka yi wata kaya tsakanin atamfofi da shaddodi saboda haka ga sunan kuma suka ce mana marayun da muke da su idan an je an gwada su a gurin dinki maza da mata su za su biya kuɗin dinki wanda za a dinka wa kayan to da ka wayannan bayan Allah da suke wannan aiki muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya yi musu bakin cikin duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki duk bukatun su na alheri Allah ya biya musu abin da suke nin tsoro na shari Allah ta'ala ya kiyaye su ya tsare su daga wannan abu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار النار وبئس مثوى الظالمين أجيها من فار بياني أكون آية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله تعالى يتي sannu wannan harfin harfus tikibali ne da sannu nan gaba za mu ɗauki ainihin wato tsoro mu jefa cikin zukata na ainihin wato kafarai Allah ta'ala ya ce bima asharaku billahi saboda abin da suke na shirka da Allah wanda ita shirkan nan malam yunazzil bihi sultanan shine hujjatan wa bayanan wa uzran wa burhanan dukkan wannan dalili babu ba wani hujja ba wani bayani ba wani uzuri ba wani dalili ba wani dalili da yasa dan adam ya shirka da Allah Imam al-Qurtubi yake cewa min hada qila lil wali sultan da wannan bangaren ne ake ce ma ainihin wato shugaba a ce masa sultan li'annahu hujjatullahi azza wa jalla fil ardi domin shugaba hujjan Allah ne a doron ƙasa shi yasa sai kaga wasu damammaki na ƙarfi da izza da buwaya Allah sai ya dan alama mutum wani abu a nan duniya shi yasa wani abu sai dai gwamnati kaga abu kaman ba zai murkushe ba amma idan gwamnati ta ga dama saboda Allah ya bata wannan damar kuma kaga ta murkushe wannan abu sai yace wa yuqalu innahu ma'khudun min as-salid wa huwa ma yudha'u bihi as-sirad wasu malamai sun ce sultan din nan wato an ciranto shi daga salid ne shine abinda ake ainihin wato kunna fitila da shi abu ja'far da ibnu amir da imam al-kisai da yaqub sun karanta sulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bi dammi ayn da yima ainihin wato ainin din sukun da kuma ainihin wato yima أي عين سكون وقرأ الآخرون بسكونها سوني ابن كثير دا نافع دا عاصم دا أبو أمر دا همزة سنكر انتا دا عين وترعب كما يدى على رما يكرنتا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إمام الشائبي يناتي وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى أنس سائعا تلا هكا إمام الشائبي يكي سوا wannan maganar da Allah ta'ala ya faɗa jiya mun fara bayani a kanta Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da Allah ya fifita ni da annabawa a kansa abu guda shida fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita ni akan annabawa da abu guda shida daga ciki yace wa nasurtu birru'ub an taimake ni da tsoro masiratu shaharin tsawon tafiyar wata daya da haka manzon Allah idan makiya suka ji cewa ga nan zuwa distan ɗin tsakanin shi da su akwai wajen wata ɗaya, sai Allah ta'ala sai ya sawa makiyansa tsoro daga jin cewa ga nan zuwa to wannan maganar da muka fara jiya yana da kyau karatun da za mu yau sunansa alqari'a kowa sai mun kwankwashi kansa wallahi wataƙila hannu ma mai karatun karatun ba zai bari wallahi kowa da kowa sai ya taɓa to wannan maganar da Allah ya faɗa jiya mun fara bayani muka ce kullum abin da yake sawa Allah ya ɗauki musulmi ya ɗora kan wanda ba musulmi ba a lokacin da ya zamanto musulmin na gari ne sun nisanci duk abin da Allah ya hana to duk lokacin da aka yi karo da su to karan zai zama yadda ka san dutse da kwai ne ka ku san da dutse da kwai an buga waye da kai labari ai ba za a haɗu ba to haka karan zai zama shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su kare su bar duniyan nan addinin musulunci ba inda bai je ba a duniya har sai da ta kai Khalid bin Walid yakan ɗauki takarda da biyu ya rubuta ya tura Italy ya tura ina ne ya ce aslim taslim har ne ka kubuta ka musulunta ga nan zuwa wa illa in kuma kaki to zan zo maka da mutanen da suke so su mutu kamar yadda kai kake so ka rayu da aka yi kwami aka buga da sarkin farisa ya ji wahala ta wahala ya gudu ya tafi ƙasar sin ya ce sarkin ƙasar sin ya taimake shi da sojoji sahabban manzan Allah sun zo sun kwace masa ƙasa ya ce to barin tambaye ka kasan ba a rigima da mutane sai an sa siffinsu ya ce me siffinsu yace a dukkan sifa da ake riƙewa ta leƙen asiri abu guda ɗaya riƙe shi ne ya gane mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa sai yace to kai ne haɗa ka rigima da mutumin da zai jin tsoron mutuwa yace ai ni ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da idan suka ce sai sun tumɓuke dutse daga inda yake ba sai sun tumɓuke shi waye dutse a lokacin yadda kafiri yake da ƙarfi ya kafu kaman kafaffan dutse idan sahabban annabi suka dirka ko suka ce ga munan zuwa wallahi sai sun tumɓuke shi daga kan kafirce shi yaƙi za su je an zo za a tsallaka teku ga teku za a tsallaka ba kuma abin da za a hau a tsallaka teku annabi ya ba da labari dama ya ce wasu mutane za su hau tekun nan sahabbai suka kalli tekun suka ce kai teku kai bawan Allah ne mu ma bayan Allah ne da haka aikin Allah muka fito yi da haka za mu hauka da sunan Allah kuma za mu wuce suka ɗibo da wakansu da waye da waye da waye aka bismillah aka zo aka hauce ku kwalkwal kwalkwal aka wuce ko ruwa ba wanda ya taɓa ku kai na kajeri ba ka nuna gani billahi ko qur'ani za ka sauke sai ka nutsi a guri saboda imanin ne da gaske ake yin abu da gaske ake yin abu to shi yasa Allah ta'ala sai yace sanun fi qulubil ladina kafaru ru'ba wannan duba an gani ko ne na manta Allah ta'ala yace da sannu za mu ainihin wato saka tsoro a cikin zukatan kafirai saboda abin da suke na shirka da Allah madaukakin sarki to wallahi sabon Allah da kuke gani ko ba karamin karya al'umma yake ba ya mata rubu-rubu, ya hana ta motsi sannan kuma duk lokacin da kuka tashi za ku buga da makiya to gwargwadon ku da Allah da yadda kuke riƙe da addinin shi gwargwadon yadda yake kawo muku ɗauki gwargwadon yadda kuka yi nisa da shi ba ruwanku da addinin shi gwargwadon yadda yake bari ku sha wahala kuma wannan sunna ce la ta tabaddalu wa la ta tagayyar wallahi ba za ta canza ba shi yasa mu daina ruɗuwa da wai muna da yawa muna da kaza Allah bai taɓa taimaka mu wasu mutane ba saboda yawansu Allah yakan taimaka wa mutane ne gwargwadon imaninsu da kuma tsayawarsu akan gaskiya Na mu karanta nan gaba a ranar ne sabai alfahari suke da yawansu amma har wanda ba sa gudu a gurin yaƙi a ranar sai da suka gudu Allah ya ce wa yawma hunain iz a'adabatkum kasaratkum Allah ya ce guni an kum sha'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabtum thumma wallaytum sai da kuka juya saboda sun yi alfahari da yawa kawai to saboda haka wannan abin da muka fara faɗa jiya mun fara faɗa ga laifuffuka kamar haka na farko shirka da Allah mun yadda cewa wannan al'ummar ga ta musulma amma akwai shirka a cikinta ba haka wani to in ko har da gaske ne da sunan musulunci ana shirka to billahi ba a shirya ɗaukar mataki ba Allah cewa ya allazina annabi Ibrahim da ya ce wa kaifa kafu ma asharaktum wala takhafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi sultana da Allah yace fa ayyul fariqain a bil amn in kuntum ta'lamun wani ɗayan ƙungiyoyi ne suka fi dacewa da su samu amincin Allah in dai kun sani sai Allah ya ce allazina amanu wanda suka yi imani sannan walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su takuda imaninsu da zalunci ba ne shirka Allah sai ce ula'ika lahumul amnu wa'annan su ne suke da aminci a nan a lahira sannan wahum mutalun a duniya kuma su ne shirayin bayan Allah don mun yadda shirka akwai ta ana yi ba wanda zai yi musu ya ce ba a yi an yadda akwai ta ana yi kuma su waye suke Jiya mun fara buga misali da malaman tsibbu yana mafi yawancin 'yan siyasa sai wanda Allah ya tsare in ka ji suna maganan malamai ba malaman sunna ba domin shi malaman sunna gaskiya zai faɗa maka ƙinƙe da ƙinƙinta to sai sa kake ganin muke ta rigima da mutane mu ba za mu zama mu zama yaran kowa ba dan amana muka ɗauko shi yasa ba wanda ya fi ƙarfin mu kalli tsabar idansa kowa ya shi mu faɗa maka gaskiya wannan ita ce maganan gaskiya dan ba mu ba mu ba mu ba malaman addu'a bane da za mu zo ko a ce a yi salati goma ga annabi a lamna shara ijaja a wa abubuwan malaman addu'a ba ne. mu sai dai mu faɗa wa mutum gaskiya akan kuskuren shi gyara to mafi yawanci idan kaji ana maganan malamai to malamai ba masu sa littafi su karantar da mutane ba malamai ne matsafa da su ake ta'amali kuma su aka ɗauka su ne malamai wannan ita ce musibar da muke fama da ita wannan musibar muna fama da ita a siyasance cikin kaso goma da 'yan siyasa sai wanda Allah ya tsare kaso shida tana ta'amali da irin wa'annan malaman 'yan kasuwa cikin kaso goma kaso shida suna mu'amala da irin wa'annan malaman ma'aikatan gwamnati cikin kaso goma kaso shida suna mu'amala da irin wa'annan malaman matan aure cikin kaso goma su to kaso tara suna mu'amala da irin wa'annan malaman kaso tara to irin wa'annan abubuwan idan suka yi yawa yaya za a yi a samu zaman lafiya kwanaki wani dan uwa yana zaune yana tsi a kasuwa ya faɗi aka ɗauke shi taga taga aka tafi asibiti ana zuwa likitoci suka auna suka ga kwalabe da rodi da waye da waye a cikin ciki sun san cewa babu yadda za a yi normal mutum ya haɗi kwalba da rodi wannan aiki ne nawa na jinni wannan matsalar ana fama da ita cikin irin malaman da ake fama da su yanzu da sunan malamai akwai wa'inda saboda tsabar galaɗe idan an je gurin su shi sun buɗe baki sun ce Allah ya kafa ne aka zo gurin mu a cikin wannan al'ummar Allah ya kafa ne aka zo gurin mu na sha ba da labari na ce akwai wanda ya je wajen wani yana so zai je karɓo kuɗin wani da yana so zai je ya karɓo kuɗin wani yace masa da wa kake mu'amala a ya faɗi wani balarabi yace ka yadda za ka yi kwana uku baka yi sallah ba yace eh, ya yadda ce to yaje idan ya biza in ya gama idan ya gama bizar ya dawo aka ya ɗauki wani asiri ya bashi ya sa hannun shi aljihu ya ce kar ya gaisa da kowa a duniya in ba mutumin ba yanzu ya hau jirgi ya tafi sai da kwana uku bai sallawa billahi alaikum da ya mutu a wannan halin me zai faru aka zo ya je ya karɓo kaya da yawa masu kuɗi masu yawa illa ta bi saboda asirin da aka yi ba zai iya tambaye shi bai ce a ba kuɗin shi idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaye kuɗin shi a gaban Allah to wannan matsalar muna fama da ita a cikin wannan al'ummar akwai musamman ta bangaren mata in ko ga bala'in da muke fama da shi ta irin wannan tsafe-tsafen wallahi ya wuce yadda kuke tunani to shirka da Allah zan dinga lissafowa idan an zo wanda ba a yi sai a faɗa min a ce ba a yin wannan na farko shirka da Allah ana yi yake nan na biyu qatlun nas kashe rai ana yi ko ba a yi musulmi ya ɗauki makami ya je kashe musulmi ba haka ake ba wannan ya taru wannan wannan ya taru wannan ya mutu masu kisan iri nau'i daban-daban akwai asibitoci da aka kafa don zubar da ciki likitoci yaro da rai shi ya kai wata bakwai ko sama da haka za a sa abun daddatsawa a kisan shi a mamaci allura sannan ta amayo abin da ke ciki ana yi abu na biyu a sihiru, ana yin sihiri cikin wannan al'umma ko ba a yi ana yi abu na uku tarku salati barin sallah ana yi ko ba a yi ana yi na biyar a hana zakka ana yi ko ba a yi ga mala'unan masu kuɗi sun ƙi zakka Allah ya kiyaye iftaru yawmin min ramadan bila uzuri cin abinci da gangan cikin watan ramadan ba tare da uzuri ba akwai wanda musulmai ne suna wannan gangancin ko ba sai ana kwanaki ma a kawo wata sai da suka kawo wani yaro suka maduka suka zane shi suka sama bayan shi gishiri sannan suka wanke shi da ruwan kankara kawai da rani zai ɗauko giya a layin su kowa yana kallon shi ga fitsararre mara kunya yana sha barin aikin hajji tare da iko ana yi ko ba a yi ana yi hukukul walidaini saba ma iyaye ana yi ko ba a yi wani ma sai ja layi ya buɗa ya ce ma baban billahi lazi in ka tsallako sai na bazar da ana yi mafi yawancin yara yanzu matasa iyayensu wahala suke yi da su ka haifi mutum ya kai shekarun da ya kamata ya taimake ka kullum kuma matsala yake janyo maka ana yi ko ba a yi ana yi hukukul walidi saba ma iyaye wa kuma na taho mu gama fa dan wani in ka ga mu'amalar shi da baban shi ko maman shi za ka ɗauka shi ne iyayen su ne a irin yadda yake musu tsawa yadda ka san ba alaƙa ba ce ta tsakanin wanda ya haifa da wanda aka haifa cikin wannan al'ummar aurace ma yan uwa rashin sadar da zumunci ana yi ko ba a yi zina ana yi ko ba a yi eh ibn al-qayyim al littafin shi adda'u wa dawa magana da yake ne yace wallahi duk al'ummar da ta dauki zina abun yi shi Allah ya rugurguza ta ko bangaren tattalin arziki ko kaza ko kaza ko kaza shi Allah ya mata rugurgu ka je ka bincika ka gani duk ko a nan yankunan namu duk inda kada an ce an yi wata rigima an wa musulmi kisan kare dangi to ba a wa musulmi irin wannan kisan ba sai da suka lalace tarbiyyarsa ta zamanto iri ɗaya da su da wanda ba musulmi ba sannan Allah ya ɗanɗana musu azaba akwai wani gari ba na so in faɗi sunan garin kafin a fara rigima a garin wani malami ya kalli irin zinace-zinacen da ake yi musulmi sun lalace suna neman matan wanda ba musulmi ba ya tura masu wa'azi ya ce aje a yi wa'azi su ji tsoron Allah su bari idan ba haka ba musiba za ta faru masu wa'azi suka je suka yi wa'azi da daddarewa shigari suna fitowa wajen gari mota ta lalace musu yan garin aka zo aka tare aka danda musu izgili ana tsokanar su eh ko musulmi ta kalli mutum a ce yawo ka izgili da yin wannan izgilin da aka yi musu bayan sun dawo daga wa'azi ba a yi sati ɗaya ba musiba ta faru a garin aka wa musulmi kisan kare dangi a garin kuma ka je ka bincika ko rigimar da aka yi a zankuwa me ya faru ka je ka bincika ka gani saboda haka mu daina yaudarar kanmu wallahi Allah ba zai taimake mu saboda kawai sunan mu musulmi ba mu da alaka da musulunci yaudarar kai ne ba ta ma kanmu lokaci miki babu yadda za a yi kawai saboda sunan mu musulmi Allah ya taimake mu mun je wani gari cikin jihar Nasarawa bai kamata mu faɗi garin ba muka je limamin garin yake faɗa mana cewa yanzu da muka goma mun samu harkar zinace zinace a shi kofar gida za mu zo wucewa fa sai ka zo ka ga 'yan mata baligai daga su sai zanin kirji wata ma ko zanin baba kirji sai dai kai in za ka iya ka kau da kai ka je ka ga diddigi an haɗe da maza da mata ana wanka a tuɗe a diddigi a kudiddigi eh to yanzu laifin zina kaɗai in ka ɗauka ita kaɗai matsala ne mafi yawancin gaye-gayen nan da ke da ɗakuna a waje sai wanda Allah ya tsari da yawa sukan yi amfani da ɗakunan su suna turmushi 'ya'yan mutane wallahi abin da kai sai ma sai an maka haka imamu shafi ya faɗa ya ce wallahi da na bashi shi duk wanda ya ci sai an biya don haka duk wanda ya ɓata ƴar wani kuma ya ce idan kai amfani da naira dubu goma wajen ɓata ƴar wani wajen yin zina da ita to nan gaba kai in za a ɓata yarinya ka ko naira goma ba za a bata ba haka ake yanzu kowane ɗa daga cikin alfahari da yake da shi da kimar da yake da shi na ƙarshe shine babarsa ta haife shi a gidan aure billahi alaikum nan a cikin mu da a akwai wani za a ɗaga shi idan an ɗaga shi daga cikin abin da za a faɗa masa a ce masa an kawo shi duniya ba ta hanyar aure ba kuna ganin an masa aibin da har abada zai mutu da wannan abu an masa aibin da har abada da wannan abin zai mutu ba zai kankara ba to kai dan menene babarka ta kawo ka duniya ta hanyar aure za ka yi kokari ka sa ir wani ta kawo wani da ba ta hanyar aure ba wannan wani irin zalunci ne wani irin ha'inci ne. to zina ita kanta wannan maudu'i ne na duk al'ummar da ta kama zina Allah ya gurguza ta sannan abu na gaba luwaɗi ana yi ko ba a yi ana yi luwaɗi ana yi ko ba a yi ana yi to shi kan shi luwaɗin matsala ne al'umma guda ɗaya da ce Allah ta'ala da ya tashi mata bala'i Allah ce falamma ja'a amruna ja'alna Safi safilaha wa na alaiha hijaratan min sijilin mamdu sannan abu na goma abu na gaba akalin riba shin riba ana yi ko ba yi ana yi abu na gaba shine akalu maulul yatim shin dukiyar marayu da zalunta su ana yi ko ba yi ana yi sannan abu na gaba yi wa Allah ƙarya da yi wa manzan Allah ƙarya ana yi ko ba yi ana yi abu na gaba al-siraru min az-zahab gudu daga wajen harkar addini idan abu na addini ya taso in ka kira mutane kowa sai ke bai da lokaci ana yi ko ba yi abu na gaba bishul imamun ra'iya wato ha'intar shugaba akan abin da aka ɗauki amana aka bashi da kuma zalunci ana yi ko ba yi ana yi sannan alkiburu girman kai eh kaga wani duk asbabu ma da ke sa ai girman kai babu shi ba shi da kuɗi shi ba shi da karatu shi ba mai mulki bane amma ka gaishe mutakabbirin jabba shi mutakabbiri ba shi da ko ya kamata ma in zaka ɗan yi girman kai zaman to kana da kuɗi ko kana da karatu ko akwai wani mulki a hannunka to wani duka ukun nan ko ɗaya babu amma ka gan shi mutakabbiri ne da kirma ke mutane magana saboda tsabar girman kai shahadatin zur da zur ana yi ko ba yi wani nan akai abu amma wallahi in ya zo yana baka labari za ka rantse da Allah ya gani a Bukhari da Musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa yayi ta bayani yayi ta bayani kai ka ce yana nan aka yi abu kuma labari aka ba shi ba bai san abin ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma aka ji hakikanci ita ba da labari shan kayan maye ana yi ko ba yi eh? shan kayan maye yanzu akwai abubuwan da ba ma na maye ba ne sun juye sun zama na maye iri-iri sai ka je siyan magani sai ga masu magani na kallon ka kai baka san cewa ya fi ya zama kayan mayo kayan maye a sha kokalin a sha fakalin a sha kashin kadangare a shaƙi kwata a shaƙi masai dan bala'i shan kayan maye ana yi ko bayi yi ana yi shata a cikin wannan al'ummar ana yi ko ba yi yin ƙazafi ga mace kamammiya ko yin ƙazafi ga mutumin kirki kamanni mace ta zo wuciya baka santa ba baka da mu'amala da ita kace ka ga masu hijabin nan da niqabin nan duk ɗan iska ne wallahi ana yi ko ba yi ana yi baka da mu'amala da mace baka santa ba in ka jarraba wata kaga iska ce in kai mata hukuncin yin iska ce wannan daban amma baka da mu'amala da mace baka santa ba baka yi mu'amala da ita ba ta zo wucewa kai ka ce mahaukaciya as a sata ana yi ko ba yi masallaci ai sata ba akwai masallacin da aka zo an sa kafet mai bala'in tsada to sahu shida ne masallacin da aka tashi sallar la'asar mutanen sahu uku ne kafin a gama sallah an nada sahu uku Sau uku akwai inda na je ne karatu wasu suke bani labari cewa wasu da suka zo za su kwance fankokin masallacin da yake fankokin da aka sa a masallacin masu bala'in tsada ne da suka rasa yadda za su yi ba wani abu da za su iya amfani da shi su taka na su kwanto fankokin masallacin akwai ƙur'ani a masallacin sai suka kwaso ƙur'anin sai suka dora sai da ƙur'anin suka yi kiri sannan suka hau suka kwance fankokin a makabarta sata ana yi ko ba a yi idan an je makabarta sai an faɗakar an ce to jama'a da Allah kowa ya kula da aljihunsa haka ake to wanda ya sata a makabarta wani aya za ka ja mai ko wani hadisi za ka ja mai kamar wa'ayi an shayi a makabarta ana kokarin kici kici a sa wani a makabarta shi kuma wani yana kokarin kici kici mai zai samu aljihunka haka ake sata ana yi takalminka ka zo masallaci a ɗauki akwai wani ɗan uwa ya tashi ya ta nasiha a masallaci ya kamata a ji tsoron Allah yana gama sai kaka ya tafi gida a ƙasa an ɗauke takalmin wani sata ana yi gidan matan aure in an je biki sace sace wata ba dama ko sarƙa mai kyau ta sama yarinya ta sai an cire dan kunne mai kyau sai an cire jaka a ɗauki takalmi a ɗauki waya a ɗauki kwanaki wani fa sallah yake da wayoyinsa guda uku a gabansa yana cikin sallah sai wani ya zo dan tura shi gaba to shi ya ɗauka cewa ai ko suna da ɗan ya ɗauka cewa ai ko mamu ne sai ya tsallake ya bawo kawai yana gama sallah ya gaba ku a an kwashe wayoyin an yi gaba tsatso tsari fashi da makami ana yi ko bayi akwai malam kamis na siri da muke tare da shi ya taba zuwa bude tasiri ba ya ce abin da ya bashi mamaki lokacin da aka zo za a yi musu fashi da makami a gidansu wanda suka zo fashin da makami a gidan sai da suka ɗauko sai ya samu guri ya zauna ɗakin shi yanan duk duba littattafai ya ɗauko wani littafi ya ce abin da ya bashi mamaki littafin ba wasa bi amma ya yi mamakin yadda a yake iya karanta littafin ba wasa bi wallahi tiriyan tiriyan tiriyan yana jin shi yana karatu shi ne da aka gama ne saboda ustazu ne sai ta albarka ustazun sa ba su mai komai ba. mota shi aka yi aka yi ta ɗauko ta ki ana yi ko ba yau masu fashi da makami billahi alaikum dukkan su kafare ne ko akwai musulmi a ciki akwai musulmi yamin gamus rantsuwa da Allah a kan ƙarya ana yi ko ba a yi ana yi wani kaji ya ce billahi allazi la ilaha illa ya kwanta ya janyo magana ya kwanta da ƙarya ya ƙarya da Allah azulmu zalunci wannan dama ya mamaye rayuwar mu ko magana ba a yi ranar nan na buga misali a yi sai abokin ku wanda kuke tare shi da za a baka dan wani abu a ce ya bayar to shikenan kullu man alaiha fal ka neme shi ka ne akalul haram wa tanawuluhu cin haram da kuma neman haram din ta kowane hali ana yi ko ba akwai haramun da yawa yanzu an canza mata suna sunanta alheri alheri an ya qatul insanu sahu mutum ya kashe kansa ana yi ko bayi musulmi ba ba fa ne ba ba kawai duniya ta masa taurin damin minki ta zarge sama ta zarge ƙasa yana tsakiya kawai sai ya kamata ya shira wai ai zai huta kowa ya faɗa min an mutu huta ake Allahu alam ai duk wanda ya mutu ba imani ba zai huta ba sannan alkalibu alkadibu yin ƙarya a cikin mafi yawancin zancen mutum wanda za ka gan shi ya yi shiru kuma shirin na ƙarya ne wani za ka ga yana dariya dariyar ma ta ƙarya ce wani za ka ga yana kuka kukan ƙarya ne gidan ƙarya motar ƙarya abokan ƙarya matar ƙarya komai ƙarya miyagun alƙalai akwai su ko babu Eh? miyagun alƙalai akwai ko babu akwai akadin rashuwa karɓar rashuwa akan hukunci ana yi cikin wannan al'umma ko ba namiji ya kama da mace ko mace ta kamance ceniya da namiji ana yi ko ba yi wani ka ganshi gashi namiji ne ya ji ya rafka kitso shi ga kwallon shi ga ɗan kunni da sarƙa yana namiji annabi ya tsine wa namijin da yake kamanceceniya da mata ko matar da take kamanceceniya da namiji eh, abu na gaba addayus rashin kishi mutumin da yake amince ma iyalansa mummunan abu ta ta hanya duk mutumin da yake da ya ko mata yake barin su su fita fitar da bai dace wannan da yusu ba duk iyaye a gaban su ba wani lokaci suna kallo mutane ke zuwa wani ya zo a gaban ka yanzu yana taɗi da yarinya ka su zo su zauna nogab yan nanin nanin a gaban ka za su nani matsiyata kuma ba ka iya magana ba ba da yusanci ba ne wannan har ma ya zama yanzu yan matan da ake da su mafi yawanci yanzu awaki sun fi su mutunci ba dan yanzu da za a ga wani mutum kana kiwon akuya ya zo yana shashafa akuyar ba a san shi ba to za a ihu a tare barawan akuya amma sai mutum ya zo ya zo kofar gidanka ya zauna yana shashafe maka yarinya ko ba wanda zai magana wannan dai yusanci ne ko ya sa ta a mota ba wanda yake ganin mai ake ciki kuma ga motar da duhu duhu ba duhu ba duhu duhu mota da duhuwa wannan yana daga ciki riya yin abu ba dan Allah ba ana yi alkiyana ha'inci ana yi ko ba a yi ana yi almannanu mutum ya maka abu ya maka gori to shi wannan ba dan muna ba shi zakka ba da hanzu bai bar garin nan ba Eh? shi wannan ba mu muka ɗauko shi ba yana matsayacin shi muka mai kaza kaza kaza kaza ana yi ko ba a yi ana yi ƙarya ta ƙaddara ana yi at-tasammu ala an nashi wa ma yusiru ka zo kana jin abin da mutane suke tattauna wanda ba sa bukatar ka ji ba kuma sun haka ba wani ma sai zai laɓe wata kwana abinda ba a bukata ya je zai kallafa ma kanshi sai ya ji ana yi tsinuwa ka kalli wani ka ce Allah ya kine ne ka kira suna wani ma Allah ya kine ne ka kira suna wannan ma jinjine mai laifi ne ana yi yaudara da rashin cika alkawari ana yi ko ba yi ana yi amma wani abu muke da shi afirkanta mun shahara yanzu cin da ake kwalla a duniya ba a taɓa sanarwa ba da wata kulab da wata kulab za a yi kwallo idan ya to lokutan da suka faɗa ma duniya cewa za a yi kwallon karfe kaza billahi alaikum kun taɓa ji an samu matsala in ya to saura minti biyar ga 'yan kwallo sun kintsa ga lafari ake cewa ne ga waye ga kwallon asili tunda an faɗa wa duniya karfe kaza za wallahi ba za a buga ƙwallon ba sai lokacin ya tafi ana yi usur ko ko usur ba za a hura usur ba sai lokacin ya tafi wannan wannan irin wannan alƙawarin wa ya kamata a ce suna kiyaye irin wannan alƙawarin to yau da billahi alaikum suwa suka fi shahara da saba alƙawari wannan matsala ne sannan mace ta kan wa mijinta ta yadda da shi wajen kwanciya wanda ba shi da aure ba zai fahimci wannan karatun ba gaggata bokaye da 'yan duba ana yi ko ba a yi marin fuska da yaga aljihu da ainihin wato tsalle da faduwa idan an yi mutuwa wajen kuka ana yi ko ba a yi ana yi sannan bayan wannan cutar da makoci yanzu wani ba wai makoci ba na gida ga gida a wasu a gida ɗaya suke ba a maki kowa yana fatan Allah ya kawo bala'i ya afsa wani ana yin wannan ko ba yi ana yi to jin wato yin da'awar nasaba mafi hatsari kuwa shine mutum ya ce shi dan manzon Allah ne kuma ƙarya yake ba dan manzon Allah ba ne yanzu ana yi ko ba a yi ƙiri mutum ka san mamashi da baban shi ka san san da aka haife su ba su da alaka da annabi in ba ta addini ba wallahi kawai sai kaga ya juye daga baya ya zama jikan ma'aiki wannan ita ce ainihin wasu yaudara mafi girma tawaye mudu da sikeli da ma'auni ana yi ko ba a yi ka je ka gani yadda tauye-tauye yawa a tauye a wajen haƙi a wajen waye a gidan mai a ina ne a ina ne tauye tauye ya yawa ko komai tattauyewa ake amincewa makircin Allah mutum yi talafi yana ganin ai abin da zai faru sannan dogewa akan barin sallar juma'a da kuma jam'i sannan cutar da mutum idan ya bar wasiya mutum kafin ya rasu ya rubuta wasiya ga abin da ya kamata a yi in ya rasu sai a canza ana yin yanzu ko bayu makirci da yaudara ana yi sannan yin bincike akan ainihin wato musulmi ta hanyar abin da bai fito ba na asirin mutum sai kai kokarin sai ka kwakwalo shi ana yi ko ba a yi wani ba harkar sa kake yi ba harkar gaban ka kake kawai sai ka ga ya zo ba shi ba dan sanda ba shi fa ba da ba shi ba SS ba amma sai ga sai ya binciko wai ya ga kana harkar kuɗi ina kake samu kuɗi ko ina ruwan shi Allahu alam wa ma ursilu alaikum hafi zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi ko ba yi sannan bayan wannan yin kama da kafirai wajen ɗabi'unsu ana yi ko bayu ana yi yin kamanceceniya da kafirai gurin ɗabi'unsu kafirta musulmi ba akan ka'ida ba ana yi ko bayu ana yi mutum ya zo yawa mutane limanci mutane ba sa ƙaunarsa gingime mai ne in aka ce maka wani gurin ana samun kuɗi to wani za a yi bala'i da shi fiye da yadda baka zato mutane ba sa son limantin shi kuma shi kuma zai ce a tafi ko zai mutu ba jari ana yi ko ba yi wucewa ta gaban mai sallah ana yi sannan yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ana yi sannan infaqus silati bil halfil kadhib yadda kayan siyarwa da rantsuwa ta ƙarya ka je kasuwa ka gani malaminu ko za ku ba da bayani ma nuna a babu kasuwa mutum za ka zo siyan abu ta yin farko in ka ce mai na wannan abu sai ya rantse maka da Allah ya ce wallahi tallahi wannan abu ko ni a guri na haka yake kuma ba haka bane ƙarya yake ba haka yake ba ana yi ko ba ana yi sannan ityanu rajul zawjatahu fi dubriha mutum ya sadu da matarsa ta dubura ana yi ko ba na da an yi shiru ne saduwa da mace tana al'ada akwai masu wallahi sannan wato inkarul ma'ruf inkarul mar'ati ma'rufan wato mace ta bujire wa alherin da mijinta ke mata ana yi ko ba wata za ka yi duk iya abin da za ka yi sai daga baya ma ta kalle ka ta ce to kai in ba ma kaddara ba ya zan aure ka shi yasa annabi yake takfurun al-ashir mata da yawa suna kafirce ma alherin da su ke musu mace ta saba wa mijinta ana yi ko ba a yi mace ta nemi mijinta ya sake ta babu dalili kai wata ta tashi ta ci kwalan mijin ta ce in ka isa sai ta kira sunan mamaka in ta in ka haihu ga wance ka sake ni ana yi ko ba ifsha'u zauji aw zawja umuran jima'i namiji yana da mace ya zo ya tara abokan shi yana ba su labarin yadda yake da matarsa mata su tara yan uwansu mata tana ba da labarin yadda mijinta yake wannan sirrin ana yaɗa shi ko ba a yi ana yi kuma dukkan ba gima-giman laifuffuka ne ba sannan yin tabarrujin mata fitowar su tsirara ana yi ko ba yi ka bari ka gani sai sallah ta zo wasu 'ya'yan za ka ɗauka ba 'ya'yan musulmi ba ne yadda za a yi tabarruji yadda za a fito da abubuwa na tabarruji da waye da waye a shiga gamji da galaji, a je a yi rashin mutunci a yi abin da ya kamata a yi ƴaƴan musulmi tsarin gashi akwai matan da suke musulmi ko babu akwai adamul adli bainaz zaune yin rashin adalci tsakanin mata guda biyu akwai mazan da suke wannan ko babu akwai cikin wannan al'umma wata an banta kal wanda Allah yake cewa fa ha kalmu allaka ko wata an bata yadda ka san silifas a rafi a suna tana da aure amma a rayuwar aure ba ta da aure saboda duk wani abu da ake yi na harka tsakanin mace da miji ita an kulle ta ba a yi da ita shi yasa a layara in ka ga mutum ya tashi da paralyze to mutumin da ya tara mata sama da ɗaya ne ya cuci wata da aka ranar alƙiyama sai tashi da faralai mutum ya bar ciyarwa ga wanda ya waje bai ciyar da shi kuma yana da dama ya bari ya shugarta sannan a tsawani fil ansabi su kan dangantakan mutane ai bashi mai rabe ai gwari ne ai kabila ne kowa ya ba kabila ba Allahu a'lam haka aiki wala ka alaina daina sukan al-ta'al fil ansabi sukan dangantakan mutane sannan akwai canja ainihin wato iyakar ƙasa kana da fili ina da fili ga iyakar fili na ga iyakar filin ka sai a zo a tada rigima ne in ce a tafau in ƙara taku hudu ko biyar ko makamantan in ce shine iya fili na ai ta rigima ana yi ko ba a yi ana yi yasa mutane wani lokaci sai zo su ken gine-gine ba akan ka'ida ba sai Allah ya kawo wani shugaba in ya ce zai bi ka'ida ai bala'i amma mu dinga yin adalci mun san cewa akwai gine-ginen da dewa wallahi ba akan ka'ida ke yanzu ba in aka zo aka taba kuma abu ya zama bala'i kuma yin wannan abun canje iyakar ƙasa haramun ne a musulunci sannan bayan wannan yin ƙarya ta hanyar mafarki wani zai iya zuwa ana baka labarin ya yi mafarkin ya ga annabi kuma ba wanda ya gani har ya yake wallahi ko idan kai mai kuɗi ne ko mai mulki ne wani kawai da safe zai zai shirya labarin ƙarya shi ai arin kai da ai jiya Allah ya nuna mun wani abu aka barki ai kaji kaji kaji kaji kaji ai a mafarki mun yi na yi mafarkin ga ni ga ka aljanna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ruwa ana yi ko ba dacin ana ma yan uwa da dangi da makota ruwa to yanzu har Allah da manzon Allah ma ruwa ake musu suna ta cewa a kawo kuɗi a aikin addini an ƙi sannan zagin musulmi ana yi ko ba gazbu shi'in min al-ardi wani abu na ƙasa ina kana da fili in baka yi wasa ba an kai kwana biyu baka kewaye filin ba wata rana kana cewa sai da an gina filin kuma wanda ya gina filin kodo ne ya fi karfin ka in an tare jima ya ɗauko lauyoyi da waye da waye daga ƙarshe ko baka yi niyyar sayar da gurin ba sai a ce a sayar da gurin in an yi niyyar maka abinci ke in ba a ga dama ba idan an gina gurin an kwace kenan ba abin da zai faru kuma tunda wanda ya zo gurin ya karɓa kodo ne ya fi karfin ka sai a gaban Allah ana yi ko ba a yi karɓar wani abu na dukiyar musulmi ba tare da daɗin ranki ba ana yi ko ba a yi karɓar bashi ba da niyyar biya ba mutum yanzu ya ce da Allah ka bashi bashi kuma a ran shi ya sa ne dama in ya karɓa wallahi ba zan biya ka ba ana yi ko ba yi akwai abubuwa da yawa wannan suke ainihin wato ƙarƙashin wannan a ciki yin dogayen gine-gine saboda alfahari ana yi kuma daga wani gida sai ka ce kun kulu mutum ya gina makansa kansa kanta meman gida a duniya amma ya gina makansa kansa kanta meman gida a lahira ana yin wannan yin ilhadi a makka da madina mutum ya tashi tun daga nan ya tafi makka da madina zai saban Allah ka je ka bincika ka gani kaga wani ya zo a harami a harami saboda tsabar rashin mutunci a nan zai zo yankan aljihu a wacce shekarar da ta wuce akwai wanda garin yankar aljihu wani yana so zai yanki aljihu wata mata ya yankan mata teɓa sai ga jini yana zuba a gindin kaba. saboda bala'i ka je ka bincika da gani mafi yawanci wanda suke zuwa saudiya su zauna ba mu ce duka ba ko ina akwai na kirki amma sai dai wanda kawai Allah ya tsare cikin kaso goma na masu zuwa kaso takwas fasadi suke a gurin ga mutum ya tashi daga Najeriya ya tafi Saudiya matsiyaci ko larabci ko izhab ba zai iya maka liƙilali ba amma sai kaga yaji yana bokanci a gurin bokanci a maka da Madina haka ake to saboda haka ana nuna lokaci yayi yau aya ɗaya muka karanta kuma gobe ma akwai wani darasin ƙarƙashin wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu amma abinda nake kafin goyen nan laifukan da na faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa indi ana so ai maganin mai marfa to sai an nisan so inda laifukan mala ya ce tab wato kana ganin ba zai ba a to in ko in ko yanzu lokacin da mai kalmasar la yake lokacin da mai kalmasar la yake ko ai ganin ake musifar da ake ciki a ƙasar nan ita ce musifa ta ƙarshe ko da mai kalmasar la ya tafi da mai malfa ya zo dan Allah da mai kalmasar la da mai malfa wanne ne gara gara eh to billahi lazi kun ga wannan laifuffukan da na faɗa na rantse da Allah in mutane ba tuba suka yi ba wallahi idan mai malfa ya tafi wanda zai zo shi an ce ma gara mai malfa wallahi ina faɗa muku wannan maganan ku je ku riƙe ta da kyau wallahi mutane in ba tuba aka yi daga waɗannan laifukan ba billahi allazi la ilaha illa huwa in ba a tuba ba to watakila wanda zai tafi yanzu shi an ce ma gara shi da wanda zai zo nan gaba amma wallahi babu yadda za a yi mutane su ki Allah su dimfari saban Allah ga dangadan Allah bai azartar da su babu yadda za a yi saboda haka Allah ta'ala ya sa mu dace sai daraktan gidaje Ahmad da muke tare da shi ko ya turo da ainihin wato sako shi ma zuwa ga kwamitin marayu Allah ya saka masa da alheri ya duka guda tare ya turo da su ba na dama ya irin wannan kokarin Allah ya saka masa da alheri saboda haka Allah ya sa mu dace gobe za mu tashi wa sadaka sadaqakum Allahu wa alam yanzu wayannan laifukan da na faɗa na san na faɗi sun kusan kai guda ɗari ko to ku bari ku ji a darasin gobe abu ɗaya sahabbai suka yi annabi yana cikin su amma suka sha wahala in ku annabi yana cikin sahabbai za su abu ɗaya su sha wahala annabi yana cikin sahabbai su ne ɗaliban to ta yaya za mu zo mu jera waɗannan abubuwan mu ci gaba da yansu ba za mu sha wahala hannun makiya ba ai ba zai yi ba wala kan an shirya in an shirya koran mai malfa to aiki za a zo a yi wannan ita ce maganar gaskiya in kuma ana ganin ba za a iya wannan abun mata kowa ya ci gaba da harkarsa ba a shirya koran mai malfa ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik sai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum